Misery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 tara ga watan Fabrairu na shekara 2022 yau kusan shekara 32 kenan yara matasa 'yan makaranta suna gurma domin wato neman shari'a bisa kan wato kashin gilla da aka yi ma wasu daga cikin uwansu sabili da wato jerin gwano da suka yi na neman hudu demokrasiya da kuma inci a kasar nan wanda hakan ya sa wato har yanzu suna ci gaba da gudanar da wannan wato jerin gwano yau ma wato sun yi shi sun taso daga nan jami'a na abdul jufo zuwa wato makabarta domin yi ma abokansu da kuma 'yan sauransu nan dai inda wato wannan abin yadda mun jaje da kuma wato yi ma ɗan uwansu addu'a kamar yanda suka saba ko shekara ga dai yanda wasu daga cikin su wato ma wato ɗaya daga cikin shugabannin yake faɗi a wani lokaci hutu ne dan mutuna tar da eh, al'umma wato wannan kisa da aka ma ɗalibai a shekara eh, tana saru da ake ce ma na february 1990 wato ɗalibai ne wanda suna cikin jami'a in yanda yanayin karatunsu yanayin rayuwarsu yanayin rayuwar ƙasa yake ciki duka suna hutawa suna gayi suna tambaya suna tilastawa a magabatar su ɗauki mataki wanda matsalolin da ƙasa take cike da su tahiyya karatu yake ciki da su eh, eh, tahiyya duniya da lokacin nan take so ta kawo wani makarkaci a kan cigaba ƙasar tamu eh, jami'ai sun ka hoto sun ka ce basu yarda ba lokacin da ake ciki lokaci ne wanda ya kamata a ce kowa ya samu incin kanshi kowa ya samu incin na hada da bakin shi kowa ya samu wanda a bashi hanya dama ya zaɓi abin da yake so wato eh, eh, eh, labarin demokrasiya da ake tambaya kenan wato wannan hutawa da aka yi lokacin da magabatar ƙasa ba su samu wata amsa ba da suke iya ma 'yan jami'a 'yan lakol sai dai suka turo sojawa suka sa suka hahalbe su suka karkashe su cikin su mutum uku suka rasa rayuwarsu da ranar na har zuwa yau yau shekara talatin da biyu wadda kullum kowace shekara kowace wagga rana in ta zo jami'ai na kasar eh, niger duka gaba daya hamma musamman ma na jami'a abdu mummuni suna hutawa su tunatar da masu junansu wa'annan mazajen daga wanda muke ji a ganinmu eh, a yin da suke yi na abu a gani a koya ne na namiji in kai tsayin daka tsayin gaskiya tsayin ka tambaye incinka ya kamata a ce ka ci gaba kakka sha da baya har ma in ta kai da ka ba da ranka wa'annan sun ba da rai kenan ya zama a gamu ekol ne wanda mu wanda muke ca mu yan zamani wanda muke ca ya kamata eh, matasan yau na kasar Nijar su ce sun koya ga wa'annan matasan wasu daga cikin wato ɗaliban su ma sun toho albarkacin bakin su albarkacin wannan ranar domin gugurmayar da suke yi da kuma irin wahalolin da suke sha a bisa kan wannan gugurmaya domin ganin su ya kamata a ce a wannan lokaci da yawa daga cikin ma'aikanta wato sun san wani lokaci su kuma suna cikin wato kuran makaranta ko kuma koyarwa a jami'a ya kamata a ce an sun yi kokari domin gudanar da shari'a a goge musu hawayensu ga wani yanda yake cewa matsayina na ɗalibi na jami'a ta audu mummuni abinda na sani kawo ga rana shekara na bin shekara shekara talatin da biyu kenan muna bin gwamnati haƙi na ƙwato mu haƙi shi ɓangaren doka musamman a wajen da aka danne aka kashe aka kashe 'yan uwanmu 'yan makaranta shekara 32 muna bi da Allah a kwato mu haƙƙin waɗanda suka kisan nan saboda babu wanda ya ƙarfin doka a aza doka ta yi amfani ta yi aiki saboda sun ce mu mulki na demokaradiyya to demokaradiyya har yanzu ba ta yi aiki ba tsawon shekara 32 mu suke son a yi shekara 32 ana bin mutane da Allah doka ki kwato mu bayan Allah ga haƙƙin su an kashe su an raba su da rayuwa ta kan yiwa cikin mutanen da aka kashe akwai shugaban ƙasa ba mai da ƙasa baya ba takan yi wa cikin mutanen da a akwai manyan likitoci ba mai da ƙasa baya ba yaushe ne ake canto dokar nan ta yaki in ba ta yaki yanzu ba shi ne ya yasa muke taruwa duk shekara daidai irin wannan lokaci mu kai mu gwamnati kukan mu musamman mu kai mu manyan nan masu amfani da doka sai dir jujoji su yi amfani da wannan doka saboda bin doka bin Allah idan ba su bi doka ba su ba su bi Allah ba to me suke son me kin ji abin da ya sa duk lokaci in yayi sai mun zo mun kai ma masu doka da gwamnati mu ce masu mu manta da 'yan mu ba waɗanda suka kace aka raba su da rayukansu don haka muna mai gwamnati da masu aiki da doka oda siniya su kwato bayan ala na haƙinsu in dai mulki na demokaradiyya a sa demokaradiyya ta yaƙi saboda babu wanda ya ƙarin doka kin ji abin da ya sa muka zo wannan shekara ma muna nan ba mu saki ba wannan yakin ba mu sakin shi sai an kwato musu haƙinsu sai an gurwanar da waɗanda suka yi wannan aikin idan ma ba su da rai waɗanda suka yi aikin a buga doka ai babu wanda ya karinta dokai kin ji abin da ya sa muke na ai ba gaban za bane muke na wurin haka <clears throat> yanzu wato muna cikin wata na bakwai na addinin musulunci da watan rajab wanda dama daga cikin al'umma mutane wato suna amfani da wannan damar domin wato wata ne mai daraja wanda kuma wato yana ɗaya daga cikin watanni wanda ai kamata a girmama sosai a cikin addinin musulunci ustaz jibril ya yi muƙarin bayani bisa kan mahimmancin wannan wata na rajab ita ce wata ta bakwai daga cikin jerin watannin shekarar musulunci lalle tana daga cikin watanni masu alfarma wanda su guda hudu ne wanda mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ambaci watan rajab da sunanta a cikin hadisin abubakara wanda imam bukhari da muslim sun fitar gaba daya wanda ya ce cewa rajab ita ce watan da ke bayan jumada wato jumada guda biyu kenan da kuma shaban wanda shine watan da za mu huskanta nan zuwa gaba to wannan shine abin da ya kamata mu sani sannan kuma idan an ce wata tana da alfarma abubuwa guda biyu ne ya kamata mu lura da su na ɗaya an haramta yin yaki a cikin wannan wata allahumma sai dai in yakin ne an haro shi tun baya sai ya zo ya shiga cikin wata rajab ba kare ba ko kuma ya zamanto kafirai su ne suka fara cetar hajji akan musulmai ya kamata su ma tashi su ɗauki fansa amma in ba haka ba ba daidai ba ne a yaki musulmai musulmai su kai yaki su kai hari a cikin wannan wata ta rajab sannan kuma mu san cewa a zuba da jini haramun ne a kowane hali amma idan an ce daga cikin watanni masu alfarma ne to nan ne muni shi ya fi karfi shi yasa mutane su guji duk abubuwan da Allah subhanahu wa ya haramta musamman ma zuba da jini bayan wannan akwai bid'o'i wanda aka kirkiro cikin wannan wata wanda sauran mutane sun tafi akan wasu hadisai sun dauka sun tabbata shi ba su tabbata ba babu hadisi kwaya guda wanda ya tabbata cikin falala ta azumi ko ta nafila daga cikin watan rajab duk wani hadisin da za a karanta kai tsaye ka ce ba gaskiya ba ne babu hadisi mai inganci ko guda wannan shine fahimta ta malamai kamar shek nasir albani kamar ibn tamiya kamar imam abdul qayyim kamar ibn usaimin balle ma fatawar lagina malaman fatawar lagina gaba dai sun tafi akan duk hadisin da ake karantawa akan wannan sha'anin rajab da nafila da azumin da ake da salatun ragab da sauran abubuwa duk dai ba su inganta ba har ma akwai wata kalima wanda malamai suke amfani da ita cewa at-tarajjub wasu ana cewa mutarajjibin wato mutane wanda suka ɗauki watan rajab wata ta ibada da azumi da kuma sallar nafila da sauransu duk dai ba su da inganci a zamanin umar bin lokacin da ya ce kalifa. yana ma tilasta mutane su ci abinci su sha abin sha a cikin wannan wata idan ya ga mutane suna azumtar wannan wannan wata saboda akwai abin da muka iska yana cewa wata azumin sohi wanda baya da inganci baya da dalili baya da asiri a musulunci umar mukattaba har yana mutane uku ba ma akan sai sun ci sai sun sha saboda abubuwa ne na jahiliya ba su da alaka da wahayi ba su da alaka da hadisi ba su da alaka da alkur'ani mai girma ana wahala ne kawai allah subhanahu wa ta'ala bai saka ba ya kamata mu hannu shikenan haka ne muka kawo ƙarshen shirin da malaman da sai kama muka tar muku da shi ni Omar Rigo na rubuta na kuma karanto abokan aiki na suturo labaran da rahotannin nasu ga bakin mu daya muke ce muku ta lafiya sai kuma gobe in ha Allah mai kwame komai ya da huta lafiya sai an jima Bismillah, Allah It's